miki da ni na kanin naka ba na rasa wane ne gwani a cikin gidan nan shi kashi ni kashi kai kashi to kina zaune kina su kina mita ce kadai wallahi yau abu ko a bamu abinci ko mu zane mutum wallahi zo ka zane ba zan tsaya kullum ina ta ramewa ba ke abu haka kina tsaye kamar kendir ba gaba ba ba ni kuma ina karewa ni ce ma kai fitsara zo zo ta kadari zo nan ba ta ce mun yana yo kana da uwa kana da aka yi wa halin kowa ya shigo ya ina ina zauna zauna na yi lafiya lau eh ba mu haɗu ba abinda nake so da kai irin abinda kike zaka tafka a gidan nan wannan biyar Allah take zamiya take cin mutunci to zan tabbatar maka da cewa duk lokacin da sake zuwa ta bata min rai kana zuwa kana wannan iskancin to aka zan rama yo akan me zaka rama akan ka ai yaro ba shi da laifi a to kuma da kike mun ga mun kalli kike kamar mara ga miki bakin bushe kamar dai azumin wata uku kai ko ba ka jin yunwa tambayar ki ake ta kuri ta ta ci kwambanci au au shi ta ka aje wani kasu da kuma bera ya fada ku kai Waya hmm. ba a kullum sai ta rika buɗar baki tana in kina yi wa mutane ba a nin kuma kuma da gida ba ce. ne kamar an kona takalmi. In shiru da bakinka. Da ni da shi jinin mu an masa ba a ni kika yi wa. Jinin ku ga baki na kamar ya aro na shaida da naka da shakka. ba shakka yi da bani kudin abinci kwarai gaske za biya yar goje eh mai mota ina magana tana fada eh yunwa ce ta sa ni masifa eh, kina kina kina jin yunwa kai fada yunwa dama sai da wallahi sai da dogara ya mu eh. yace wannan mata da kaura billahi lazi ba ta yin kiba saboda ta tire da eh. to da gaskiya kwa ba zai yau ba san kama gaba na amma ba zai kasance wani ta zama mun yar autan mata ba ba zai yiwu ba zai yiwu ba ta ba kare ma lafiya gadam yawa zan ka ta ba ba kuma sai ma ba ba ni aya akan hanya nake to kada ce nayi kuskure mm. yarinyan nan na gani hasana a tsaye da wani tsigigin yaro a shaki da wuya dan suna zance to kaga abin nan kada a zo ana sa to ka sa katsi idan abin nan ba zai yiwu ba to gari a fito mun kuru-kuru maimakon a biyo mu ta bayan gida kada rai izo ya baci ehe dan ba na fara neman aure ba alako jama'a na nema kuma haka aka aka aka yi na zalika kaina hala hamsu itan ce kuwa haba da tiyo yaya za a mai da ni da bai in gantan ka san ita ce yawan taba tsayar da ita a san akwai nazari a cikin wannan lamari da kyau he dan ni fushi na bashi da kyau wallahi bashi da kyau goma shi haka ne wani wani mugun fushin wallahi na buge wasu wasu mutane magidanta amma ha hausu abin da yasa ka ji na tambaye ka na ce itance kuwa saboda ni dai sani na na san halin yata ana cewa an ka haifi mutum baka haifi halinsa ba amma wannan yarinya na san halinta da kyau shi yasa ka ji na yi maka tambaya yarinyar da ban taɓa gaya mata magana ta saba ba kara na je na ce hasana ka take ta an gama haka ma take wa uwarta wannan yarinya Allah ya mata albarka amma sai na yi mamakin irin abubuwan da ta faɗa ka ganta da wani wanda ko kaninta nan ba ta tsayawa da shi in ba ta ce za ta aike shi ba balle wani saurayi amma duk Allah idan hakan gaskiya ne ka yi kai ka yi malam da Allah ya hakuri ba a koma ba ha ba ba yanzu kana so ka gaya min kenan ni ƙarya zan yi ai da abin da aka ce yau ka zama da shi sau ɗaya sau biyu zan fahimce shi kuma ba dole ne irin halayen da take nuna a gida a gurin ku ta fito sarari ta nuna min ba yarinya na in banda Allah ya sa ina kauce ina dan kauce kauce kwanakin ban da zo kofar gidan nan kaɗan ya rage ta kai min mari ya Hassan na, mala Hamisu amma ban taba zaton Hassana za ta yi haka ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to dan Allah kai hakuri mala musu ayi hakuri wannan abu ka dauka kawai harshe da hakuri ma ana saba a ɗauke shi kaddara ce ni ya san hasana ba wannan amma kuma ka yi hakuri to Allah ka yi ni fa ne maka alkawari ba ni da wanda zan baiwa hasana sai kai me kamata ka tada haƙarƙari dan ka ganta da wani ba amma gaskiya ne ko ma wane ne hasana taka ce fita ma zama taka kurin naji naji naji bayaninka amma lalle ilalla wannan yarinyar a ja mata kunni ba amma ya auren ba kenan ga amurta kenan balanta ka ya auren kaga sai abin da hali yake nan ai ka san zai hada da kuruciya ko an ce kurucin dangin hauka malam hamisu to ai sai a hankali amma yarinya zan gangawa tsaye take ina tsawo a kira ta kuruci tsawon kafa ta yi ba shekaru ba ne da yawa haka ne ai tsawon kafa ta yi ta zama tale tale kenan ni ni ni zan ai tsawon kafa ne malam musu Allah ya hakuri a hakuri in haka haka tsawon kafa yake eh. babu babu nutsuwa Allah ka kiyaye da tsawon kafa irin wannan in tsawo zurere ba kuma hankali Allah ya kiyaye malam hamsu ni zan tafi a gidan kafa za ta yi hankali nan gaba idan Allah ya sa an yi abin ne ne kake yi Allah ya sa amma sai a ja kunne dan ni yawancin biyar da dogo yawancin sai sai da duka kar a ga ko ba gaskiya ba a ka a kai ga duka da Allah ya hakuri sanda zuwa. Sanda zuwa. ne kin ga ko sallama ma ba ne ba yadda na saba. Ko ai shine fa naga ka shigo su lafiya dai. Ina fa lafiya. ne. fa Ina fa lafiya. Ne faru? Bawan Allah nan. malam hamisu ne ya same shi a wani abu ne ya same shi ba abin da kai ci yarinyar nan hasana mm. kin san dai na yi mata miji da shi na ce kuma ba na son wani ganin wani a kofar gidan nan ba shi ba amma yarinyar nan dan ta tsinka mu ta ta je tana zance da wani ni baba hmm. ƙarya zai miki kai shine mai sallama dama sallama da ni ya ce ya ga hasana suna daɗi da wani wayo malam hamisu ne zai mata karya hasana hmm. mama ni ba ni bacci wallahi da bai mun baki zan buge ki dan ma ban to da bulala ba bai na kika samu wani da kuke taɗe kuma da shi wallahi mama ne ba ni bacci yanzu an yi wallahi ki wallahi ne ba ni bacci zuwaira hmm? yarinya abin mamaki irin yadda bawan Allah nan yake bani labari abin mamaki wanda ba taba zaton cewa Hassana za ta yi haka ba wai ya ganta ta yi zanzaro ta kona gashi ta yi wane ni baba a malam illallah ya ce ta yi zanzaro ta kona gashi illallah a to to to a a ai yanda kika san ni na gani haka na yadda da maganan nan malam ha musu ba zai mata ƙarya ba haba mm, mm, zuwaira ya za ki daure yarinya gindi To wai ni ina gidan ta fita ko kuma ya aka yi malam? Me yasa kake yin haka? Kayan zamani sun fi ku dabara. Kika san da ta fita ta je ta zanzaro. Au, wani shaka an kika je kika dauka kika fita kika je kika zanzaro. Ai tallahi mama ni ba ne ba sai ai kin gani ba na kona gashi. Wani irin zanzaro kuma yau aka na? Yarinyar nan ta bani mamaki. Ta bani mamaki na dade ina mamaki. Malamin nan ba zai miki bari. Na yi miki miji da shi. Na ce ba na son ganin wani a kofar gidan nan sai shi. ashe in kya ce in baki kawo gobar gidan nan ba ai ke ki tsaya can kya zo ko ko daga yau sau yau magana ta kare an yi an gama jikin ki zai gaya miki ki zai gaya miki idan na sake jin labari irin wannan yau dai an ce na farko ne duk na farko laifi koma me ana hukumi to daga yau ki kiyaye ne ki kiyaye gaban mu da ke zuwa ki daina daure mata gini malam ni dai ban daure mata gindi ba kamar yadda ka faɗa ne ni yanzu ina cikin gidan nan ni ban san lokacin da Hassana take fita har ta je ta kuma da na ga ah. nan nan gashi ko daure kai ko na gashi ke Hassana ko na gashi malam da ba zuwa ni san da din na tashi zan hukunci akan yarinyar nan sai kana ni ba ma ta gaban Hassana ta je tana ko na gashi yar mu to ka dinga ihu kana ji mata makota duk su ji su ce ga abin da yarka take yi shi kenan sai ka shiga gaba da ihu ko na gashi kin san fa sai ƴaƴan yan iska a dai mun musulmi a ce yarka tana kona gashi ai dole ka tashi hankali to ai ga an yi kona gashi yanzu ba wani abu bane ado ne na yara mu da mun yi yanzu ba zamanin su bane malam a da ba mu san wannan ba zuwa to a da ka ce yanzu kuma yanzu ne yanzu zamani ya shiga zamani malam in za ka yi mata fada akan ko menene dai akan wannan saurayi da take tsin tana in ma yanzu hira take da wani saurayi kai mata fada akan shi amma zan ce kwalliya malam ai fada akan Air coming. Hello, Lieutenant Teresa Hey. Oh, you're welcome. Uh, How about okay. hey. hey, that's nice of you. Agree? Gracias. I think I'm Indian. And I'm just Then how are you managing to down Nigeria? well, not bad. Gashi mm, nan you are looking good, amma yanzu har ranar nan tamu ta dan fara dukan ki ba seriously. kai gaskiya wallahi a nan ka san problem din kuma ranar akwai zafi wallahi da da problem ai oh, ya jira ya jin daɗi to alhamdulillah dan ba za mu ce ba ma a ah, na ce to tun da tun da kika dawo nan kuma ya miga abubuwa duk da ma dai kin san harkokin business nan up and down, go from one place to another. Amma ni stoikin amma ina, I just have to come. Oh? Allah sai yau kuma na samu ta. Ka kyauta. Na wai su yaji, gashi you are glittering, shining kawai yake. Allah. Seriously, wallahi. Allah. To ya ina su momi dari ne, ba kowa ne. Sun fita. Haba. Ni kaɗai kawai suka bari a gida. Kuma kina gida kin yi relaxing, nan kai Oh, I ta mu ce. ana <laughs> ɗauka irin wanda kika tura su daga turai ne wannan zo ne ba ma ni ba har ya ce daga tasiri na su ta bani na ɗan duba into magazine mm. so how you find it very interesting ah it's quite interesting now ka gane ainihi na je na ga karatu really ba irin na nan ba gaskiya a nan ba wani karatu ake na a zo a gani you know and the way school din yake ka gane kamar ma ba makaranta ba akwai akwai akwai bi leisure time you enjoy your leisure time kuma sannan lokacin karatu hmm. a ah, daman mana ai na gani na ga alama you really enjoy your leisure time you can say that again <laughs> ga shi dan ba zan sake koma for more abin nan for more for my education ba ah, no no no no no that let's be serious let's be serious in ga da tarawa me yake cewa ne bari mu da kusa da ki yasa abin za a yi Allah masu yawa ba na so ki zo da hankali Allah ka ki so mun da hankali you know the best thing to do as of now shine forget about going back to school yanzu ki ce za ki koma makaranta at this stage ki riga kin sani ba kika zo kika tafi turai nan i have been waiting all along ina jira sai kin dawo sannan mu zo mu fara issue din mare kake taba bara please bari ga miki gaskiya gaskiya kake zo ki zama western civilization din ne yasa su zo su yi brainwashing su yi wasu inculking din wasu ideas into your mind ki kin zama so westernized please Allah come down akwai al'ada sannan kuma a kawai harka ta turai kin yi karatu a turai that's fine mu zo mi dakta dakta da Allah mu zo mi sunna tukunna idan muka yi auren nan turan nan is no big deal in it da ni da ke we can still go back to school after all one year I have my first degree ma iya zuwa turai can mu je mu ƙara degree din amma at this stage kin fara yi mun zancen bari ki je ki yi further education shi kenan ni kuma sai in ta zama na zama wani kafin zuru kenan ina ta jira sai kin gama to da Allah for gare muka yi auren nan ma gama dan you can say go ko yake gani wow kafir shi ne ka ji haka no big deal ina ga zan iya zama in yi so bayan an yi aure amma you have to make a promise ka gane mm-hmm. cewa after the marriage we going out and I'm going to have my masters you know ba wani abu ba wani abu kin ma iya you can even have a professorship ba abin da ya shafe ni ni dai abin da nake so kawai ya zama da dai ba zai na riga na san cewa yi wa mine in kin na cikin riga kin zama tawa ne then you can still go back in kin in ke ga ma you can go to the end of the world amma I have the belief na cewa na san na auren ki amma yanzu hawa wallahi na ji daɗi really na ji daɗi baki ji wallahi I just feel on top of the world Allah mm. daɗi ji ya rufe ni haba that's very good of you amma yanzu ki zo like kin same ni ki fara mun zancen koma baya a master stage a this stage ke ma kin sa ai hankali ma sai tashi family ma sai a fara sana a gaba ce daman can na zauna na ta jiran wata ita kadai kuma kin san ki kadai din kenan saboda wa nake da shi ciki? Allah Allah, it's be serious kin gani ba ni a wajen kuma ki riga kin sani ke ce a autan mata Allah ba wai لي الله tura in kalla a fiye mun kalla na gida stop flattery gidan Allah wallahi ba flattery I'm serious believe me honestly I'm serious Allah are you like one in town kowa oh, ma everybody can say that eh, I hope so I'm serious <laughs> Allah is very much of saying I hope so sai dai kuma kin san wani abu da dan Allah I know how irin mutanen da suka yi karatu abroad how they behave ko kuma wasu irin ideas da aka riga ake putin a mayan su za mu zo an mai aure

lafiya lau ya gari alhamdulillah ya na ganci haka ne ba da da Allah kun ni ba na so gajin kina ban fiye ji damun kuma ban fiye kina kawo matsaloli an tun ce ba ke bayan zuwa za a ce da kika ji an ce ita ko <laughs> to ya <clears throat> ba da ba da wata matsala to na dai gaya muku duk abin da yake damun ki ya kamata ki rinka gaya mu saboda i feel ko da yaushe ina da matsaloli na ina ganin in baki ba ba wanda zai so kafin iyaye na dai kicin nake ganin <clears throat> zan fara zuwa gaya mata matsaloli na da suka damu kuma kamar yadda kika gaya mun sai ma ina fatan wasu abubuwan na damun ki ke lalle

wallahi karatu nake na ji karatun ya shiga an ba zuwa ne na ganki ba ba zan ji ba amin kai ne ka fi samun kai ka aiki kisan duk sanda kike na faɗa magana gaskiya na ga eh akwai irin waɗanda ake yi wa amma ki ai ba irin su bane kuma kin san ni ba wani waje nake zawo ba wani bari ki ce ina da irin haka ne a in Allah da aikin sani in kin faɗa haka ai wato baki tabbatar da matsayin mu ba kenan to ni zan je na koma na wani na to me ya rage kuma na zo na ganki hankali na kan ba shi kenan ba eh yawa na san ki da cin chocolate da waye waye kuma ki hakuri ban ta hankali su ba sai dai mai cin chocolate ice cream ga shi kuma ba tuna da su amma dai ya ga miki a cikin nan Hazan baki abu ki karba? Ni dai na gode. dan rena kike yi a wallahi a ajan Allah ka bari wallahi rena ba rena kike wallahi ba. rena rena kike yanzu sai zan dan Allah ka bari wallahi rena Allah ku ci da gaske eh, bi kin abubuwan eh? ka gane saboda ka eh kenan kaje ka kan ah, in an jima bayani eh. yarinya ce nake santa hmm. ganin na ɗauki lokaci da matar da tare da ita ba mutum samun ko da wata ba to wannan abin na ɗan ɗaga min hankali matuƙar gaske hmm. da haka sai ni shawarar sake yin wani auren ita yanzu wannan yarinya da nake nema eh. hakika mahaifanta saboda ihsan da nake musu duk hankalin sai na gani amma ita yarinyar na kullum naji sai mini fada da ita na san da da ka nake suno Allah a taimaka min yi mun aikin agaji a samu yarinyar nan hakan ta dawo gari ya yi kyau domin kuwa abin ya zo faduwa ta zo daidai da zama amma ni game da lamarin aiki na ni sai dai a zo min da zummar aukasha za ko aukatarwa za a yi Allah ya ci wala to kuma ga bayanin da ka zo da shi na fannin auratayya ne to amma fannin auratayya kai akwai wanda take so kai kuma kake so lallai ta kauce daga gare shi ta dawo gare ka to wannan aniya to ta zo daidai da irin mu aikin da muke yi domin mun fi so mu haukatar ko mu kashe mu abin da muka fi so kenan Allah saboda haka a cikin guda biyu sai a zaɓi guda ɗaya ko a kashe ko a haukatar a a a ina aliga mata mala abin da nake sauna na ce a kashe ko a haukatar ainihin niyya ta kudu shine hankalinta ya jiyo gare ni ina zuwa ya kasance ba su da wani wanda take tunani a rayuwar in ba ni ba wannan shine burina kana zaton ko kana so a yi wani abu a kan masoyin nata ne wanda kake so hankalin nata ya kau da gare shi ta dawo gare ka ne ina zata abin da kake nufi kenan da haka na ce kana so a haukatar da shi ne ko a kashe shi gaba daya a ta ya dawo gare to wani abu mai sauki ne in Allah da an gama to yanzu akwai laya da za a baka wacce za ka iya amfani da ita insha Allah kai amfani da wannan laya to za a samu biyan bukata amma sai ka daure ba akwai kuɗi eh, ni kaina ba don wannan rufin da aka yi mata ba za ta zauna a gona ba ni kaina neman ta zan yi na rasa domin ita wannan da kanan ma'aikanta nake yi eh? kuma ta je ta dawo saboda haka wannan da ganta ko a mutu ko a haukaci to saboda haka zan baka wannan idan ka je sai ka samu farin kyalle wanda ba da ta gare shi to sai ka lullube ta a jiki to ga matsayin kamar hankici ne a hannunka eh, idan ka je kai sallama da ita idan ta fito kuna kuna kun gaisa kenan sai ka rinka kana matsa kamar hankicin nan to nan kula ya kake matsawa to kana matsawa za ga hankalinta na dawowa gare ka in Allah ya daka kun ku gama wannan hira hankalinta ya komo gare ka gaba ɗaya ta manci da wancan wanda yake dauke mata hankali to amma in kai wasa da ita za ta dawo ga yar uwarta na sake saboda eh, eh, eh. na ba gani ale you have a dead uh, memory amma za a ce yaushe muka da ke ba ce karan jan nan ba malam kan kasa amina kake faɗa kuwa na gaya maka ni suna na zainu ya zaka rika maka mu wata hasana Ta kake gaya min hasana ɗin? ai ita ce mana wanda ba ce karan na cewa na je wajen ta ba tabbas ka mun haɗa shi da ya ka sai ware kuwa ita ce ka maka kaji ko ka ƙara ce min hasana na ce maka suna na zainab dube ko wani aya mu tsada ku kuna wani warin rana za ku zo ku tsaye da ni ku bata min lokaci ku taba ni irin irin ku takan yan matan da kuke nema ni abinda zaki faɗa kenan shekaran da dirty fish come and get out of my way yeah za wa ci a kafas sai asana ki na mana hankali ki ce wa sunan ki asana ba na je gidan ku fa ya kasai kin banta ne muka muka wajen awar mu biyu ma tare da ke ba look look look dala dakata dakata ni ba a gidan ba a yaka sai ke ba kana ji ko da haka na ai ba ya haka ba saki fuskar mana shimfiɗa fuska ai tafi shimfiɗa tabarma ko kuwa wa ga maka suna na hasana da har zaka tsaya kana bata min lokaci eh hasana ni zaki ce mutunci ki ce ba ki taba gani na ba to zuwan wancan mako dan kin ganna a mota ne shi yasa kika kika kawai saurare ni yau din ba ne kai na ga maka ba suna na hasana ba ba suna na hasana sau nawa zan gaya maka ne eh ah. tunda dai abin haka ne sadiku ya kamata mu tafi kawai a yi ma tafi a mu tafi kawai kawai dai ina jin dan wasa ne ta manta cewa ranar wasa ta duniya ta wuce ai tun april ake wannan ko ku tafi ku ku shekara a nan kana ji ta ce maka jahili da kai jahili kawai wasa ne dai na ga ma ai ka san mata wani lokacin sukan taba irin wannan dan da dan yi raha amma yau sai yau kar ka kara na gaya maka kar ka kara ka ce zaka tsaye da ni a hanya ka bata min lokaci who the hell are you ma da zaka tsaya ka ce zaka bata min lokaci to hell with you magana kin gama sanin ni waye kuwa ye ni bari ga maka karka ka kara nuna ni da dan yatsa an nuna ki kewa ce ni kika mara amma za ki san wanda kika mara ni waye kai yanzu ni din da kika mara ka an mare ye to za ki san ni ko ta na ce ma mu tafi ka tsaya ke baki kirin da ke لا إله إلا الله Akura ta ce da kare maye? Kwarai da gaske. Ai wallahi akura. Duk da ke haka bakin gani za ki ta kira ba ni. Kai na ce ma mu waye. Komai ma. Wallahi tallahi kai kai kai saurara ki. Saurara ki saurara ki. Wallahi tallahi idan kana ko zaki maran ko zaki maran ne ni ma. Sai mare ka. Ah, ah. Sai mare ka waye kai. Ki maran ki Waye kai. Dan ba kunya. Rashin kunya da fitsara ai bazinta ne wanda ya sake fidda na ci To marin ai dan mu mun san za ki ga abin da ya fi. Za ki ga mu. Za mu sake haduwa da ke wallahi. za mu sake haɗuwa ke za ki da imari eh za yi kaɗan wannan ayi Allah jibe su banza ya irin su a jawuna kau ka yaro ko zama kai ne to to na gode kaji na gode maka na kaji ka shiru ina so a san me ake ciki kuma ina manyan gari yawa gidan lafiya lafiya ma dalla dan wani kaman kullun na saba zuwa na ce bari mu da zuciyar nan sake zuwa mu gaisa baban yara daga tafiya ne ya dawo to na dan ce duduwa je ta fada a gefen rijiya ko eh Allah ya sauke amin ka kyauta a kanka a yanzu da ka zo a wadda na kyauta kaina kanka mana ka kyauta dan ni ba ne ka kyauta ba ikon Allah har yanzu bu biki canja ba ne yadda ka san zaɗa nan da hanyar da haka nake haka yake ba kowa da halin saki nan mm. ai haka rayuwar duwan take idan mutum fitsararri ne sai ta fitsararsa in kuma ana saka mutumin arziki ne sai ka ta yi amma har abada bi muke mu ɗauki halin kirki ba na abin tsiya ba na fata kin san da haka yanzu ai mai abin tsiya ah, yau abin tsiya ba sai abin da lissafi kama ba sai a duba ku ai al'amarin duniya ai ba haka yake ba kin gane ko to ke har abada kullum idan an zo rayuwar duniya sai kin nemi kin tayar da hankali ki juyo ki san wanda yake mai kaunaki amma